لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا درينا الهمس لنا أوكو لغة سفر هجرة دبود إلغاري حدود لكن تفقس أن ليدا شيدا لنا أوكو لغة نوفمبر dubu biyu da goma sha shida Allah maɗaukin sarki ya sake haɗa mu wannan majalisa tamu domin ci gaba da karatun littafin sharhu ibn april, muna fata Allah madaukin karfe ta yi mu to a zarafinmu da ya gabata makon da ya wuce mun karasa bayani kan alamomin suna alamomin da ake iya gane suna da su darasinmu na yau zai bayani ne kan alamomin da ake gane ili da su in mun gawai na alamomi da za mu ce wannan ili ne saboda alamomin ba sa shigan ismi ko harfi بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله بتا فعلت وفعلت وفعلت بتا فعلت وعتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي بتا فعلت وعتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي طيب بيتي ده kusan ya mana bayani alamomi na na fi'ili take bi ta fa'altu da taɗin nan da muke gani a irin lafazin fa'altu fa'altu ko ƙultu fa'alta ko ƙulta fa'alti ko ƙulti ko zahabtu ko ƙaratu ko ta kallon su dai wannan taɗin wa'atat da irin su atat irin su zahabat irin su fara irin su jalasat wannan taɗin guda biyu hmm? waya su ali da kuma yaɗin nan da suke zuwa cikin irin filin filin isali ko isra'i ko اقتدي ko ilhabi ko tafiri wadi wani nuni aqbilanna da nun din nan da yake bayyana kamar yadda ya bayyana a wannan fili na aqbilanna hmm? ko iqra'anna ko safiranna ko takalli ko sai takallaman na misali kana wa kina na muke da shi a wato biyuwa ga fa'al fa'alta ko fa'altu ga atat ba biyu kenan ba eh ta biyu na da kuma ya daya da wannan nun yawwa da ta fa'altu da ta ta'atat da ya na if'ali da nun na asbilanna fi'ilun yanjali ay jalin fi'ilu bi hadhihi al-alamat al-arba'a arba fili na fita fili a gane shi da waɗannan alamomi guda uku ta ta ta har biyu da ya guda da nun guda ɗin to wannan maganar ibnu malik cikin baitinsa ɗaya yanzu ibn zai mana sharhi ibn aqil ya ce thumma zakara al sannan sai mai littafin mu yace ko ya ambata annal fi'la cewa fi'ili yamtazu anil ismi wal harfi yana bambanta da fi'ili yana bambanta da harfi bita ai bi ta'i fa'altu da ta'in nan da ta fito a fa'altu a wannan lafazi na fa'altu me ake nufi da ta fa'altu din nan wal muradu biha ta'ul fa'il saboda yake maka ta'ul fa'il na wurin ina bukatan baitoci da yawa shi ya yasa ya kayyade abin babu shakka ga wanda ba su karamci wannan sharhi ba mu ma lokacin da muka yi bayani abin zai zama musu bambara kwai a ce fa'altu fa'alti fa'alta abu kuma ya zama zai zama matsala amma nan ya ce maka wal muradu biha ta'ul fa'il ta'ul fa'il fa'altu din nan ba fi'il ne da fa'ili ba yawwa kuma wannan ta'un in aiki ne bamirin fa'il ko ba ka ce fa'ala muhammadun fa'ala muhammadun ta ga fi'ilun fa'ala fi'ilun muhammadun fa'il ko mu ce fa'alta kai kenan yanzu da muke ganin ka ma kai ne ko in ce fa'altu ko an ne fa'il dai ni ne mai aikatawa haka in ce fa'alti ke ma ke ce fa'ila ke ce an ta'ul fa'il na daga cikin alamomin da ke bayyana da ke bambanta fi'ili da sauran nau'ukan maganganu ɗin nan guda uku ko guda biyu dama akwai ismi akwai fi'ili akwai akwai harfi yawwa wa hiya al-madmumatu lil mutakallim wannan ta'ul fa'ili in take zuwa gaban ma idan tana nuna damirin mai magana ne fa'altu qara'tu zahabtu ko ناو فعلت والمفتوحة والمفتوحة للمخاطب كما يتكي زوال فتحها إذا كان ضمير أبو ثم زنا فعلت ذهبت قرأت ناو تباركت shi ma مخاطب كي أبو ثم ka da nake magana da kai albarkatun wal maqsuratu bil muqataba kuma ita take ta'ul fa'il take zamantowa maqsura idan a lokacin take zaman bamirin mace abokiyar magana bil muqatabati na fa'alti ذكرتي سافرتي تسمع طب yanzu mun fahimta da ta fa'alta din nan tawon ويمتاز أيضا بتاء أتت حين ذو الفعل يمتاز دو تسند ولمتاء استفاء أتت والمراد بها أبن في تاء أتت سينمي تاء التانيث الساكنة تاء ذكي نونا ما تنتكى amma fa ta zaman to ɗaurariya ɗaurariya ta da take nuna mace an fahimta nahu ni'ma ko bi'isa ko ko abin nan ara ko fa'ala ko dhahaba ko safara ko qala tudde kama ce ni'mat ni'mat hindu hindu madallan hindu ko ko ni'mat dadun madallan dadu ko ni'mat aishatu misali duk ko Maryam irin su bi'isar madalla da bi'isar kuma a ce firko sai sa muka ce a sakin nan da aka ce ta wuta ne sai aka ce a sakina ya sun faɗi haka ne fatarar suna bisa na wato mun kare akwai abinda muke son karewa da muka ce a sakina ɗin nan ne muka kare an yi lahi ƙasar da asma domin mu kare ta ta mace take maganar mace amma da take eh, da take saduwa da sunaye ba ba su ili ba an gane to ita kan wannan kaga ba sakina ba ce halin da take saduwa da sunaye sai muslimatun ari'atun mu'minatun kafiratun munafiqatun yawa fa innaha takunu mutaharrikatan bi harakati al-i'rab ita kan ana mata harka ba sakina ba ce mutaharrika tana motsi da dukkan harakoki na al-i'rabi zaka ce marartu bi muslimatin ra'aytu muslimatan hadhihi مسلمة ناو ناو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة ومن الله قتل الهرف دمك شيء الساكنة هل ينظلم في الدا ساكنة بك مغانا كم شيء أما كم سنة إيش زمي سنة إيش زم حرفي ما قالوا أنا بدلمنت على مرفئ لي بكنا نحو لا تا ومن لا إن لا النافية يعني. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ذلك لا حول ولا قوة لا ولا قوة هو ثبوت لا النافية للجنس ثبوت لك أن تغير ربان تغير زمن تو منصور أو من الله يأتي للهربكو فوانا لا النافية إنم ana iya abin nan ta tana iya shigo shiganta kamar da kuke gani nan lata ita ma wannan kasancewa wannan taɗin ta shigo ba ta kawo da ita a matsayin aikin ta na la'an nasiya ɗin ba kamar da alƙurani ke ce wala ta hina mana manarsa wala hina mana a wannan lokaci babu wani wurin gudu wurin fashewa babu babu ما ذاك تلا حول باب وتدبارا ثم تأذن لله حكى ورب وربتا ربة هذا هلكين تاج من تنسى إن سنا إيه في جو ولا هلكين كشيء ربتا هو رب رجل في ربة رجل حكى ثم هاتنا إيه في جو تأشير ثم تأشير وأما تسكينها مع ربة وثم فقليل إتتنازوا متحركة في إتماوان أما wani lokaci akan ɗaure su takan zo a ɗaure tare da rubba an gane da kuma tare da summa amma fa ba kafai ba ɗan lokaci kaɗan haka kana iya ganin ta wannan tarin a ɗaure ta kuma a ce rubbata sai a ce rubbat أما قاتل ثمة تأتي ثمة أما قليل وهذا قليل ناو ربت وثمت فعل أظن الباين وأننت بتا فعلت وعتت يظن الباين فينظر ويفعلي ويمتاز أيضا بيا حرينظر fi'ili ana iya bambanta shi yana iya bambanta kansa da harafi da da suna ta hanyar ne ta hanyar ya ya da ke zuwa wato ƙarshen irin su if'ali if'ali ko to min muradin wannan yaɗin da aka fi yawo if'ali din nan wal muradu biha ya ulfa'ila ila, ya da take nuna mai aiki hmm? افعلي انت كو اقربي انت اقرئي انت أمم. سافري انت اكتبي با انت با انت سوا سوا لك وانا يا الفائلة كينا إذا وانا يا الفائلة وتلحق إلى الأمر إذا تنارس كرسي الأمر أمرني كما تعرف كان فعل الأمر ما يسوي كذا ما تعرف كان فعل الفعل المضارع ما تعرف كان الفعل الماضي واضح ناو اضربي اضربي لك مثلا مثالين دمي اقرأي اذهبي سافري اكتبي اده <clears throat> آه، تلقوا فيل الأمر كو ناو با وتلقوا فيل المداري مداري هر ينزو ناو تضربي نا هم فهمت تفعلين تقرئين أما ولا تلحق الماضي فيل الماضي نباتا رفكا تا إنو آه إما قيل وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير وزي تعرف يتم على ياء الضمير فزي ياء يفعل ياء يفعل ياء الضمير يتابع إيه ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تتصل بالفعل ياء الضمير إذا تدخل فيها ياء المتكلم ياء المتكلم ما آمني ما تقاتك انت وهي لا تكتس بالفيل هذا يتكم هؤلاء المتكلم ايضا تاتي بانتوال فيلي يذكر منا مجاني على مؤمن بس كي بمبا تسئلي دا سبمبا تسئلي دا هذا فيه لكما لكما بل تكون فيه ناو اكرمني إذا المتكلم سنة إيه زمنتها أشكين في إليتنا إيه زمنتها أشكين بها في إليتنا مثالنا أكرمني <coughs> كم بها في إليتنا وفي الاسم ناو غلامي في غلامي قلمي كتابي وصبر هكا يا الضمير براء زمنته سجن على مؤمن دسوكي قنصد في إليتنا سوى سنة إيه فيها آه اسمي هنا يتبع هرفي ما وفي الهرفي في إني بخلاف يا إفعالي فأباني يا إفعالي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم فهو لا تنعى كلمة ياء الفاعلة كما يدعي ذباتها وهي لا تكون إلا في الفئلي إتباتها كثم تواسع في الفئلي to yanzu mun gama sharhin da ta fa'altu ko fa'alti da ta fa'altu ko wa atat wa ya fa'ali sai na ƙarshen wani nuna akbilanna menene ilimin yanjali sai alama ta uku ta hudu wa mimma yumayyiz al-fi'lu fi'la yana daga cikin abin da ke mayyaza fi'ili nunu asbilanna wannan nunu na asbilanna me muradin wannan nunu na asbilanna din nan wal muradu biha nunu tawkid abin nufi da shi shine ne nunu tawkid abin da aka kira nunu tawkid kana cewa mutum asbil to fuskanto asbilanna ka kafafa gaya masa ya fiskan kuɗi ikra sai ikra na. Hmm? kuma ba bambanci cewa nuna tauki a bashi da take ne take matsayin alama ta musamman da fi'ili tawa'un wannan nuna ta zamanto mai shadda ko mara shadda shine mushaddada ko ko saƙala ko saƙila da mukaffafa ko kafifa duk ba wani bambanci shi ne ce kafifatun kanar au saƙila falkafifatu sauƙaƙiƙiya tana zuwa ne nawo ƙaulihi ta'ala lanasfa'an ko lanasfa'an bin nasiya ko lanasfa'a asalinsa lanasfa'a bin nasiya sai aka كان هنا التوكيل أكتيلا لنصف لنسفعن عنا لنصف عن وعند هكا يذوء كراو يسننو بالتطفيل وكما عند عرب تنكو كيفان كي كان يتوى لنصف عنا بالناسية أنفهم لنصف عن طيب؟ قول نصف عنا بالناسية ونزل كاتو ميزا أنا فأثانون به wannan ka'idar rubutun ne na musa ba za ka zo ka ce mana ba don saboda kai ta iya larabci da ka'idar nuna tauki ka zo rubuta alkurani ka rubuta mana ba tare da alif din nan ba ba za ka karbi wannan ba an gane ko yawa tsira na qawlihi ta'ala mai nauyin kuma shine wacce ta zo kamar da ta zo cikin wannan aya inda Allah ke cewa kun ce la nukhrijannaka ya shu'aib la nukhrijanna la ailan la binnan la nukhrijuka ya shu'aib asalin sa in babu tawkili za a ce la nukhrijuka ya shu'aib wallahi za mu fidda ka za mu kore ka sai mun kore ka daga garin mu ina kana kawo mana matsala nan nuna tawfiq mustaqbala ko taqila inda mukaffafa ne da me kamata mu ce la nukridanka la nukridanka ya idan an fahimci wannan dogon bayani wanda wani lokaci yana iya rikitarwa ma yanzu abinda na littafin mu'imma kila ke cewa فمعنى البيت معنى البيت من شيء شيني ينجل الفيل بتاء الفائل وانا قولوا اللي يبدأ تونا يا إيا إيه ثلاثين كنا ينجل الفيل بتاء الفائل وتاء التانيث الساكنة وياء الفائلة ونون التوكيد شكرا قدير واحد أبعد وانا ندوبوا هنيا يعني Idan wata tana da amfani ta sa mun san wasu abubuwa da yawa amma yanzu an takaita mana abin sanin wannan kawai shi kenan shine sanin sirrin karatunmu Yan Jalil fi'ilu bi ta'il fa'ili wa ta'i tanisi sakinati wa ya'il fa'ilati wa ne tawkid ta za mu ci gaba da karatu na'am wani lokaci to sewa huma mai imnu ajili ce eh, imnu marige ce sewa huma alharfu ka halwa fi walam filin mudari'un yali lam ka yasham سواهما أي سوى الإثم وسوى الفعل شين الحرف dama lafuzan da suke hada duk mangalun nan larabci ayi uku ne da ismi da fi'ili da harfi dan an mana bayani ya za mu gane ismi an mana bayani ya za mu gane fi'ili to abinda duk ba ismi ba abinda duk ba ismi ba ba fi'ili ba me sunansa shine alharfu me misalin harfi shine ibnu malik ya sake cewa ka hal wati wala kaman hal harfi ne فيه حرفين ne lam harafi ne ta filin كما wannan kamar ƙarin bayani ne شيء كما ya cika shi kuma filin in ba ka san shi wannan sadaka ne yake sai maka ba wai babinsa ba ne ba zai samu amma don baitin sai diga ita ma kaga filin mudari yali lam yali yana zuwa bayan lam ya nuna maka mari baya zuwa amri baya zuwa wannan ma karin bayani ne ko ya ba ka harfa misalin harfa hal da fi da lam sai ke maka tauhili mudari'i shi kaɗai ne yake zuwa bayan wa bayan lam nan ma ya maka misali sai ce maka ka ya sham kamar lafazin nan ya sham ko ya abu wani abu kana yana sunan abu ko yana sunsuna lam ya sammu za ce lam yawa lam ya samma misali aha yace har yanzu shi ibn malik wa ma madiyal af'ali bit ta'imiz aimiz بتها ميزي فيل اللكم نزب آه، التائي كومز ماضي الأفعال ميزي فيل لي ماضي أقول فيل ماضي أيكو تو إنك كبنبن تاسو دخيل مداري دخيل أمري دمي بالتاء بالتاء ليه أنا؟ وثم, وثم بالنون في إلى الأمر إن أمر تهم فأنك ألمت في إلى الأمر شيء يقول في الأمر يذهب بصورته إيه؟ بالنون ده نون ان امر ان امر فهم ما كنت انا اكا فهمتي امرني ده جوانا في الين انغاني تا عند بيت تيني غدا غير لا هو شهوين سواه مال حرف كهل وفي ولا في المضارع يلي لم قوشم وماضي الافعال بالتاء مذ وسم بالنون في الى الامر ان امر فهم ta sharhin su يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم وعن الاسم والفعل آه ابن مالك أنا إشارة عن أن بتشيوى حرفي يمتاز أنا إيا ميز كانت عن الاسم رجسونا والفعل دفيلي بخلوه عن علامات الأسماء تهني روكين تكرس على مؤمن ثنائي وعلامات الأفعال لكم على مؤمن فئلي يعني منصى على مؤمن بسكي بانتو اسمي منصى لكم على مؤمن بسكي بانتو ده فئلي فحرف بار وانت لو قلنا على مؤمن جبات مكثا مؤيرة كتبوا ان على مؤمن بات حاردة حلمة حاردة وانا لفظي سونا لفظي حرف ثم مثل بهل وفي ولم ولم sannan sai ba mu misali misalin harafin da hal da fi da lam wannan ba su kaɗai ba ne misali ne kawai munabbihan yana mai faɗakarwa a kan ne ala annal harfa yan ƙasimu ila ƙismai ne cewa harafi yana ne yana keɓantuwa ko yana karkasuwa zuwa kashe biyu ko akwai wanda yake keɓantuwa da ne da filo mudari irin sulam ko ko kuma wanda yake keɓantuwa da filo madu irin su ta fadi ai muktastun wa <clears throat> akwai keɓantacce wa gairu muktassin da kuma wanda ba keɓantacce ba fa ashara bi hal ila ghairi muktassi halin nan ba a keɓantuwa da komai hmm? akwai kuma wasu wanda suke keɓantuwa da wani abu daban kamar lam yana keɓantuwa da ni da mudari kullum shi in ka don fito mudari zai zo bayansa yawwa haka nan ta yana keɓantuwa da filo da alfilin madi ko amma hal yana shiga ko ina ma وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال فأشار بها إلى غير المكتف غير المكتف إنه هو الذي يدخل على الأسماء والأفعال هنا عندي يجي شجاة شجاة كان صنعي اذا كان أظن في اللوكة بينا إيه شجاة ناو هل زيد قائم زيد قائم لن جملة تفعيلية أو جملة اسمية yawa jumla ce a saboda ta fara da ismi haka nan ta ce hal kama zaidun qama zaidun jumla ce fi'liya na'am jumla ce fi'liya don ta fara da fi'li wa shara bi fi wa lam ila sannan kuma ya ishara zuwa game da fi da lam zuwa ga harafin da yake keɓanta da wani abu koma bayan wani abu wa huma kismani har yanzu muktasan bil asma'i akwai wanda suka ke akwai wanda ke kebantacce ne da sunaye tafi nawu fi shi kullum ka ganci tawfili ne zai ismi ne yake tare da shi ko nawu zaidun fi dar fi ad-dar ko في البيت في السوق هكذا كما كان هذا السنة مكتسم بالأفعال hukuman da ke tare da sunaye da filulluka kalam kamar lam in dai ka ga lam to fi'ili ne zai biyo bayan sa ko nawo lam yaqum lam yaqum zaidun lam yaktub zaidun lam yusafir zaidun lam yaqa zaidun lam yaqum zaidun ta bayan yayi wannan har yanzu ثم شرع في تبيين أن الفيل ينقسم إلى ماض ومضار وأمر لأنكم في بيان سوى فيل إنهم فا ياكس ذواق مضارئي دا ماضي لكم أمري وجعل علامة المضارئي فتحة دخول لم عليه يثني علامة المضارئي شيني إن جنت شغل لم أكنفا كقولك لم يشم لم يشم abin nan eh, karshen ya ce ko iya shan mu'in wata ya ce lam ya sham ah, wafi ya dori, a ce lam ya durib misali wale ya share bi ƙauri filo mudari in yali lam ka ya sham an fahimci wannan wuri ta ya bu asin kana san kama gane aha ana da lokaci tabbas sun ma'akara ila an ma ya bi tsaulihi a ila ma yi mai yanzu fi ilal maɗi ya bi tsaulihi daga nan kuma ishara ga abin ke bambanta alfilin maɗi da maganarsa da ya ce wa maɗi al'afala wa maɗi al'afali bitta بالتاميز أي ميز بين الأفعال كبنبنت ما قبلنا ماضي تكن لك بالتاء التاء والمراد بها تاء الفائل أبين لكن لو أن تاء تاء الفائل لكم تاء التانيث الساكنة وكل منهما تاء الفائل تاء الفائل الساكنة آه، تانيث الساكنة لا يدخل إلا على ماض اللذي قائش جاسي أكن لفظي وانديكينونا واني ايكن ديرقايا جباتا ناو تباركت يا ذا الجلال والإكرام تكما نعمة المرأة هند وبئسة المرأة جعدون أفهمت؟ تبراك نعمة هذه kaga ta shiga ina ta shiga fi'ili ni'ima hakan bi isa mar'atu idadun ita ma wannan tadin ta shiga fi'ilin bi isa ثم ذكر في بقية البيت فأن أنبت ثورا بيت لشيء أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد علامة فعل الأمر هل ينزو كربا منينه نون التوكيد بالنون فعل الأمر إن أمر فهم وبالنون يتي وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم أول آه، من التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته هذا مثلا هنا كان أمرني بصيغته ناو idriban idriban كو idriban اخرجن كو اخرجن واضح فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل من التوكيد ما كان يسامو متكلمة لكاجي أن an za ka fahimci cewa tana ne tana nuni ne kan filo amri amma kuma babu yadda za a yi takardu nono tauke idan aka samu irin wannan kalma to wannan tana da wani hukunci na musamman me za a kira wannan lokaci za a kira ta ismu fili ne ko abin da aka kira ismu fili amri? ko aka ismu fili madu irin su haihata haihata din في فعل هاته في اسم فعل اسم فعل نا مداري كنا أمي نماذي معنى سبعو دكو هاته kana magana da mulki ya haiha da kace kenan wato ba'uda gaskiyar wannan magana kace ya ne san ta gaskiya misali ko allon kace haihata a riga an san ismu fa'il ma biyu ne to akwai kuma wasu kalmu lafuzan idan aka ambace su su kuma suna nufin ne suna nufin sunaye ne na filo amri sunaye ne na filo amri waɗannan sunayen ba sa karɓar nuna tauhid rashin karɓar su nuna tauhid shi yake guda mana cewa su ba filo amri ba ne a'a suna ne na filo amri duk shine sai ismu fi'li wa ila zalika ashara bi qawli zuwa ga wannan ne ya ishara baitin sa na karshe da yace wal amru illa yakul illa yakul nun mahal shi fi'lu al-amri kenan shine ma'ana amru shi al-amru din nan ya zamanto in bai zamanto mahalli bane ga nunu tawkid ga nun wato ba da mahalli a cikin nunu abin nan a cikin amru nunu takir ba da mahalli a cikin nunu a cikin amru wasmun sunansa ismi wato ismu filul amri in ba wasilu amri ba nahu sa wa hayyu hal sa ko kaluhum sai ya shiru to hayya halfa ka fuskanto تصور هكا فهل إذن لا فعل أمري بني أما أنا قلنا فإثم فعل أمري حي هل باتيل أمر بني أما أنا قلنا فإثم فعل أمر شين يتي أنا فطه وتأمين أكيد يتي فطه لفظ نسا وحي هل لفظ حي هل إثمان سنة عيني بداجي وإن دلا على الأمر كل هذه ثنوني إثمانوني لأكمت umarni da ma nuna لعدم قبولهما نون muka kira su إثمان saboda ba sa karɓar nuna sauke amma in dai filu amri ne to shi wannan zai karɓi nuna sauke halin ne ya karɓi nuna sauke tun da kowa nan ba sa karɓar nuna sauke to ba za mu kira su filu amri ba duk da suna nuni akan amri sai mu ta mutu wani suna daban sunan shi ne اسم فعل أمر فلا تقولوا سهرنا ولا هيا halanna saboda kai a riga an gaya yana daga cikin alamomin nuno filo amri shiga nuno sauke banda irin waɗannan وإن كانت ف بمعنى أسكت ولا زي سأل إن معنى سمي أسكت أما عند أسكت ذاك أمباني لشي بلفظ أسكت ذاك أمباني وأن النور زي كالبنون التوكيد هو ذاك تي أسكت لنا طبعا هكذا وحيال كما بمعنى أقبل لفظ هيال إن هنا معنى سأل إيه لأسبر وأتفسحن فوق inda azbilin za ka amfani da shi za ka yi sau azbilan na wadu Falfari ƙubai na huma saboda haka tsakaninsa da uskut Banbancin da ke tsakaninsa da uskut bambanci da ke tsakanin hayyahal da akbil shi ne ƙabulu nuni taukidi فالفارق بينهما قبول نون التوكيد Wa adamu huu ai wa adamu qabu luhini, wa'adamu qabu luhi nuni toke na huu wala jo zali ka ce wa hayyahan yi ba ce ta ba za ce ta hayyahan laba, sau kala tuni yana da yawa. karatun baya sauri da yawa za bai baya yawa sai ana muradi a da yawa ba haka ba zai yawa kaga baikokin suna da yawa ta sai mu tsaya